godiya da yabo sun tafi daga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu ikon halarta daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sharhin na hadisi darasinmu na yau insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne darasi na goma sha biyar inda muna cikin sharhin hadisi na biyu a sha'i 25 da 25 sakin layi na uku darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata mun shigo ne fassarar ɓangare na biyu na kalmar shahada kafin hutun azumi malam ya fassara muna ɓangare na farko wanda shine la ilaha illallah yanzu muna a cikin ɓangare na biyu shine muhammadun rasulullah wanda darasin da gabata satin da gabata muka shigo a cikin wannan jumla to shine bayan abin da malam ya fara bayyana muna a farkon darasin satin da ya gabata zuwa inda muka tsaya sai ci gaba da bayani akan wannan bangaren na kalimar shahada shine Muhammadun Rasulullah malam rahimahullahu ta'ala وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا يجي شهادة shahadatu anna رسول rasulullah شهد tabbas Muhammad manzon Allah ne tastalzimu umuran tana tabbatar da al'amura da dama masu yawa minha amma daga cikin al'amuran da huruci da yarda da shaidar Muhammadu manzon Allah ne suke tabbatarwa malam zai kawo mana muhimmai daga cikinsu kamar guda takwas amma suna da yawa ba su kaɗai ba ne sai dai wa'annan suna cikin na gaba-gaba menene ma'anar wannan jumla da malam yake shi don muhammad manzon Allah ne yakan tabbatar da al'amurra kama haka ma'ana duk wanda ya kudurci a cikin zuciya ce muhammad manzon Allah ne ya yi huruci da baki ne muhammad manzon Allah ne ya yarda to in haka ne dole a samu al'amura kamar haka to da yake al'amuran masu faɗi ne masu yawa sai malam ya zazzakulo na wasu muhimmai guda takwas da wayannan al'amura guda takwas da malam ya ambata da waɗanda bai ambata ba don yawansu da su aka auna shaidunka na Muhammadu manzon Allah ya an samu waɗannan al'amura to shaidun da kai na gaskiya ne gwargwadon nakasin da an ka samu ga waɗanda al'amura da za a ambata gwargwadon nakasin da rashin kammalar shaidunka Muhammadu manzon Allah ne saboda haka musulmi a shaidun annabi manzon Allah ne sun kasu kashi akwai waɗanda suke shaidar su kammalalla ingantatta akwai waɗanda suke shaidunsu akwai na a ciki ne bai kammala ba Allahumma la taj'alna minhum al-awwalu na farko sai a kiyaye da kyau abu na farko da zai gaskanta lalle kashe da Muhammadu manzon Allah ne tasdiquhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka gaskanta annabi shi ma akhbara da duk abin da ya bada labari duk abin da manzo Allah ya bada labari na duniya da na lahira da na addini ka gaskanta ka yadda da an samu wani labari da annabi ya bayar kana shakka tai to shedunka na Muhammadu manzo Allah na yana kasa ya samu na kasa guda bakwai kwan ya kawo kaman guda bakwai kenan to hmm. sai ci asali to to almuhimmu ya kawo kaman guda bakwai kenan ko guda takwas na ko ta hmm. mu dai a dole ka gaskanta duk labarin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce sama bakwai ta annabi ya ce kasa bakwai ta kamar qur'ani ya faɗa dole ka yadda haka suke bihaisu la yakunu inda al-insani ta hanyar ta ba zai kasance ba a wurin mutum taraddudun shakko fi ma akhbara bihi ga abin da annabi ya ba labari da shi sallallahu alaihi wa sallam labarin kowa shakka tana iya kama ka game da shi ko kwankwanto ko zaton aka san wani aka baka labarin banda labarin annabi dole ka sallama dole ka gaskanta dole ka yarda dole ka kudurce gaskiya dai ko da hankalinka bai gane ba ko da baka iya fahimta saboda annabi ce ran alkiyama za a kusanto da rana tsakaninta da kwakwalwa ɗan adam kamar tsawon maciyin tandun kwalli wanda aka sha kwalli da shi ɗan karin nan ko ɗan ƙarfi tsawo ne kila yana mita ashirin ko tsawo ne tsakanin kai da rana alhali dibe yanzu inda rana take amma yan hanka tsananta ta ba ka yi tafiya babu takalmi za ka yi wasu mintota cikin ranar za ka wahala to amma fa ranar alkiyama tsakaninta da kanka ko abu ya yi nisa mil guda kilomita biyu da rabi ko da an ɗauki fassara mai nisa to tsakaninta da kanun mutane kilomita biyu da rabi bale ma ya ɗauki waccan fassarar ta bakin tsawon macin shayin kwalli to dole ka gaskanta wannan aljanna sama take wuta kasa take dole ka gaskanta wannan ko da hankalinka bai gano ba ko bai iya misaltawa tunda an ce za a kware sammai gaba dai sama ta farko za a naɗe ta kekkece ta ba za a yi ba ma nade ba kushitat furijat ta sama tattagewa da farfashewa ta wawwace gaba dai haka ta biyu haka ta uku wa nuna zulmala ka tanzila to kuma sama aljanna take ƙasa wuta take to dukkan wa'annan labaran da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka gaskanta su in ka gaskanta su to wannan shina ba da tabbacin shaidar ka ta Muhammadu manzon Allah Allah ne lalle haka take ta tabbata idan yana yiwa za ka yi gini injiniya ko a zo shi baka wani tsari ko ya zana ma ko ya faɗa ma ga da zai kasance kila kai shakka ko likita ya baka labari akan wani abu kila shakka ta shige ka ko kuma kana shari'a ka dole waya ya faɗa ma yadda za ta kaya kila kai shakka ka kila ba haka na ba amma banda in annabi yake kaza to dole ka sallama babu shakka in ko kai shakka to ce wanda aka yi Muhammadu Rasulullah to bai tabbata ba don inda ka yadda Muhammadu Rasulullah da ba ka shakka ga abin da ya faɗa bal kono fi qalbihi a zai kasance a cikin zuciyarsa a shadda mimma nafaqa yi da maganarsa misali yanzu in mutu ya buɗe baki ya yi magana yana shakka ya yi magana bayan kayi magana sai a kama shakka wai anya kayi magana ko baka yi magana ba kuma gashi kana magana kana shi yanzu wanda ka magana yana shakka yana magana to wanda baka shakka in kana magana lalle kana magana haka baka shakkar labarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar kama kala azza wa jalla kamar da Allah ya ce fil qur'ani a cikin alqur'ani innahu lahaqqun lalle shi alqur'ani gaskiya ne maganar Allah ne mislama annakum tantiquna kamar yadda kuke magana kuma sadda kuke magana ba ku shakka kuna magana ba wani wanda yake sadda yana magana kama shakka wai yana magana ko bai magana to kamar wanda ba ku shakka ga maganar da kuke yi ma'ana ga cewa ku kuna magana fal insanu mutum la ya shukku bai shakka fi ma yantuku bihi anan akwai gyara mutum bai shakka ga abin da yake huruci da shi ko ko bai shakka yana huruci yana yawa kai da kan haka ya magana kuma kai shakkarta amma dai baka shakkar kana magana asalin ita magana baka shakkarta tana fitowa daga gare ka kana cin magana kanka kuma na kusa da kai suna jin maganarka da haka ba ka shakka akan maganarka ma'ana tabbatuwa ita maganar da kasantuwarta amma yana waki da wani abu take dauke da shi na bayani shakka ta shiga ciki ne ko daga gare ka ko daga mai sauraron ka idan abin da ya kai matuka a balagance in ba kuskuren alkalami ba bal insanu la yashukku fi nudukihi mutum bai shakka yana magana ba ga magana da ya ba ita magana da yana yawa ta zama gaskiya ko ta zama ba gaskiya ba ko ta zama kai da yana shakka da ka kawo ɗan abu wanda baka tabbata ba kuma kai ka faɗi amma kai ka baka tabbata ba kana shakka idan ɗan adam ya yakan iya magana cikin shakka amma bai shakkai yana magana ita fa magana da kakai ɗan adam baka shakka kana yadda kamar da baka shakka kana moci ka motsa kai shakka wai kana moci ko baka moci shakka ba ta shiga cikin wannan to kazalika ma yantiqu bihi rasulullah haka duk abinda manzo Allah ya magana da shi sallallahu alaihi wasallam la tashakku fi kakkai shakka game da shi annabi ya ce idan kuda ko kuce ya fada a cikin abin shanka ka notar da shi a ciki sannan ka cire ka sha saboda kuce a fiffikensa na ɗaya akwai ƙwayoyin cuta a fiffikensa na biyu akwai ƙwayoyin sanadaran magunguna haka Allah ya kushe fiffike ne guda ɗaya yake ɗauke da ke ƙwayoyin cuta fiffike na biyu shi na ɗauke da ƙwayoyin magani kariya to kuma shi ɗabi'ar kushe in ya tashi faɗuwa da wannan fiffikin mai ƙwayoyin cuta yaka faɗuwa to kaga in kan noce shi samu ƙwayoyin cuta guda ɗari misali ƙwayoyin magunguna masu kare garkuwar waɗancan cutar guda ɗari saboda haka kaga an magance waccan cutar ciwo ɗari magani ɗari misali na ke bai ce ɗari na ba misali na ni to sai tana shakka kai kuce kan ya haɗa cikin koko na ko kununa, ko shayi na noce shi kuma in sha sai ya tussuwa kana shakkan magana annabi kenan ku da likita na ce ma in kujewa a cikin abincin ka kan loce shi kadai bai ka sha shi ne ma magani ɗari da har da dakka kai ka samu sa a kuje ya wada amma manzo Allah ya faɗi kana shakka Allahumma la taj'alna mimman yashukku fi aqwalihi كذلك ما يهدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك فيه ونعلم أنه الحق mun san cewa maganar annabi gaskiya ce lakin bainana wa bainahu mafawisu sai dai tsakaninmu da annabi akwai sunkurun dashi tsakaninka da annabi tazara mai yawa tsakaninka da annabi da yanzu in ka karanta hadisin annabi to hadisin nan kayan ya iso gare ka daga mutum nawa kayan ya zo gare ka kaga akwai sunkurun daji tazara mai nisa dan kai baka ga annabi ba kuma baka ji sautin annabi ba saboda ka tsakaninka da annabi ga wanga hadisin akwai tazara mai tsawo lakinna bainana wa bainahu sai dai tsakaninmu da annabi mafawif akwai daji da yawa mafawif jami'i na mafazatu mafazatu daji ko daji sunkurin daji to jam'i ne mafawizu amma kuma akwai mafazu wanda yake da ma'anar tsira inna lil muttaqina mafaza masu jin tsoron Allah Allah ya musu tanadin tsira da kukuta daga azaba mafaza kaga nan ba za ka fasara daji ba ko duk ma tsoron Allah kaga bai yi a ce akai su daji bai da ma'ana da haka nan ba ma'anar dashi gare shi ba mafaza makanun fauzi makanun najati minan nar wa sanad shine isnadi da haka tsakaninka da annabi sai isnadi yanzu in ka ce annabi ya ce sai mu tambaye ka daga gawa in ka ce muna haddasana wane kana haddasana wane akhbarana wane aka kai ga sahabi haka annabi to kaga wannan za a fahimce ka tunda kai dai baka ga annabi baka ci shi ba don haka dole akwai wata wasu tsakani tsakaninka da annabi zuwa hadisin yi so gare ka walhamdulillah ya tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam littafan magabata da suka rubuta na maganganu ne da ayyuka ne da tabbatarwa tai waɗanda alhamdulillah Allah ya tanadar da mazashe gwaraza jarumman gaskiya ba na ƙarya ba da suka yi aiki akan tacewa da bambanci wace ce maganar annabi wace ce da aka jingina zuwa gare ba tashi ce, wanda shi ma wani dashi na sunkuru Hosana, li'annan Nabi sallallahu Alaihi wasallama saboda shi annabi, laisa amamana baya a gaba gare mu lakin idza tabata alhadith sai dai in hadisi ya tabbata adin rasuli daga manzo sallallahu alaihi wasallama wajaba alaina tasdiqu ya wajaba mu gaskanta wannan hadisi sawa'un alimna shahahu mun gane ma'ana tai aw lam na'lamu ko ba mu gane ma'ana tai ba ahyanan wasu lokuta ati ko tati a a hadisu, za ka ga wasu hadisai sun zo na harfin ma'ana muna gane ma'anarsu lakin la na'rifu wajhaha sai dai ba mu iya gane fuskar hadisin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba maganar annabi ne ko jingina mishi kawai akai amma dai mun gane ma'anar akwai hadisai da yawa da haka misali yana zan zannu zanbun walau kana haqqan A kaga kana ya gane ma'ana dai zato zunubi na ko da gaskiya na amma ba magana annabi ta ba la yaruddu alkhayra illa ash-shaytan kana gane ma'ana amma ba magana annabi ta ba to akwai irin su da yawa fal wajib abinda an wajibi alaina akan mu at-tasdiqu gaskantawa gaskantawa shine wajibi akan mu asani abu na biyu da yake tabbatar da lalle ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma shaidunka ya kammala imtisalu amri sadar da umarni ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda annabi yace kai kai abinda yace kabari- kabari, to wannan yana tabbatar da lalle shaidunka Muhammad manzon Allah ne ya kammala in ko akwai wani abu da annabi ya ce a yi ba ka yi to kaga akwai naƙasi ga ka gwargwadon irin abubuwan da annabi ya ce a yi ba ka yi wala na taraddadu fihi ba za mu yi shakka ba ga umarnin annabi li qaulillahi ta'ala saboda cewa Allah mai girma wa ma kana li mu'minin wala mu'mina baya yiwa baya halatta bai dace ba ga duk wani mumini ko mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da manzo ne suka zartar da hukunci suka bayar da umarni ay yakuna lahumul khiyara ya zama suna da zaɓi min amrihim na al'amarin su. mumini bai da zaɓi in Allah ya ce manzon Allah ya ce haka mumina ba ta da zaɓi in Allah ya ce manzon Allah ya ce saboda haka yana fassara tayar ta Muhammadu manzon Allah ne sadda manzon Allah ya yi horo ta tabbatar da horon manzon Allah ya ce mace in za ta yi ta ta suturtar da cikinta ta kare kanta ta rufe duk bakin inda bai halatta wani ya gani ba kafin ta yi ta kuma sai ta yi hakan kaga wannan aiki shina shaidun lalle shaidunta na Muhammadu manzon Allah ne ya kammala amma ta sani annabi ya ce kan mace ta sa turare in za ta yi ta kar ta fita ba tare da ta rure cikinta inda Allah ya a gani ba sai tana fita da matsattun kaya fita irin ta tsere tsiraici fita a yaho gele rabin gaba ga hili bai can baya ga hili kwabri ga hili gashi rabin gashin kai ga hili ina ma'anar ta yadda Muhammadu manzon Allah ne tunda Muhammad bai ce ta irin wannan ita ba kai kanka in da ta koma matarka nan shaidunka na Muhammadu Rasulullahi ya rage ya yi ƙasa saboda in ka yadda Muhammadu Rasulullahi na ai Muhammadu ya shiga kabari kanka ta ta nan kanka bari ba ta ta nan me ya hana kai mai da'a me ya hana saboda gurgudun wanda kai saka ci ga umurnin annabi ga kai kanka ko iyalinka gurgudun wanda shedun ka yanna kasa na cewa shi manzon Allah na wala hada aqul malami yace rahimahullah ta'ala wa rahima jami'al muslimin wal muslimat yace saboda haka zan ci min al khata' shina daga cikin kuskure anna ba'dahum wasu daga cikin mutane idza a wani amru umarni umurni zo mashi min Allah daga Allah wa rasulihi daga manzo ne bada ai ta sa'al sai kama tambaye tambaye ya ce mishi Allah ya ce ai kaza manzo Allah ya ce ai kaza sai ya shigar da wasu tambaye tambaye ko ya shigar da wasu amma amma lalle annabi ya ce amma to amma bi amma ba ka yi lalle annabi ya ce amma to me zai biyo bayan amma amma ne fa yaqulu sai kace yana cewa hal al-amru lil-wujubi aw lil-istihbabi shin waya abin gana annabi ya ce ai dole na ko ba dole na ba ba dai annabi ya ce ai ba ba kai to abubuwan da mata kaka ta kai dole na to abin da mata kaka ta ce kai dole na amma kana to sai shi a da ya tambaya wai abin da ce ai dole na ko ba dole na ba in ba dole na ba kai kenan ko hal al'amrin lilwujub wai umarnin gada da annabi ce ai kamar yadda annabi ya ce a notar da kushin sannan a cire sha to wai shin dole na wanga horo da annabi shin wai dole na lalle sai mutum ya haka nan koko dai ba dai annabi ya ce ai mutum ko ba dole na ba in ka bi annabi wata bi ruhu la'alakum ta'atatu ku bi shi don ku shirya aul istihbab ko kore mustahabbi na kama ya kulu kasirun min nasu nas al da kama wanda yawan mutane suke cewa a yau Ba hada su'alu wannan tambaya yajibu tarfuhu ya ba a yi watsi da irin wayannan tambayoyi wa an kuma bai kamata ma a kawo ga tambayar ba inda an ce maka annabi ya ce tabbas shi ya ce to maganar tambaye tambaye da manufar kaza ne ba da manufar ilimi ba inda manufar karatu shi da ilimi wannan babu komi la'anna sahaba malami ce saboda sahabbai radiyallahu anhum idza amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallama ya annabi hore su ce ku yi kaza lam yakunu yaquluna wasu kasance suna cewa ba ya rasulullah hal al lil wujubi aw al-amr lil aw ghayr zalik ya manzo Allah shin umurnin ga da kai muna dole na ko mustahabi ne ko ko a'a bal kanu yamtasiluna a'a sun kasance sukan sadar da umurnin annabi wa yusaddiquna sukan gaskanta biduni an yas'alu ba sai sun yi tambaya ba mu kuma sai zama yanzu daga baya muna tambayoyi da su sahabbai ba su yi su ba نقول سيما كلا تسأل كم ما كتاو استنبي شنبي وعليك بالامتصال كوي إنا هورون كدك قد وتسارد أمرنا النبي أنت تشهد كيني كشيد أن محمد رسول الله كيف وقت محمد منظر الله كاشيد أكا تو ففعل ما أمرك به تند كاير تمنظر الله ندو أبن دين شكي كيمنا كما قال الله يشيديش ولا وما يدق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي هذا ما إذا وقع الإنسان أدي دي لوكة جنة مدريكي أبقى وأجكم وإنن تنبيه تنبيه بمسألة أجكم تنبيه وخالف الأمر يساء مؤمر من فهو ناله الحق إمتي ساقة جكم إمتي أبقى جكم وتمسألة سيساء مع الأمر مثال كلا annabi ya ce a yi kaza sai ka ci karo da wata mas'alar sai ka yi ba haka da annabi ya ce ba to yanzu tun da haka da ya kayi to kana da mu yi tambaya halil amru lil wujubi aw al amru lil istihbab aw ghayr zalik ana haka ne halil lil wujubi aw al ghayr zalik aw al ghayr wujubi da fa'ida dan ka da kai kayi in wajibi na abin da annabi ya ce ai to kai ba kai ba to yanzu kaga tuba ya hau kanka dole ka tuba ko kuma abin na haramun na hani na na haramci to kuma kai ka riga kai yanzu kaga in ka tambaya shin abin na haramun na ko ko dai a'a aka ce ma haramun na to ka san hanyar da za ka kama ka san abin da ya hau kanka tuba ka riga ka saba ka yi haramun لأنه idza كان لوجوبي dan ya zama wajibi a dinga da kabbari wace ba alaihi an ya tuba min? ya wace bai tuba la'annahu khalafa dan ya saba wai za ka da wujubi in kuma ya cewa ai abin nan da ya bari ba wajibi na ba fa amruhu sahlun yanzu ya zama kenan ya san cewa al'amarin shi na da sauki kina abin da a shawarar malam in ka ji annabi ya ce kaza kakka tsaya tambaye tambaye kayan ka aikata annabi ya ce kaza ya yi horo da ai kaza a addinance a mu'amalance a ɗabi'ance ka yi ƙoƙarin sadar da umurnin amma da a ce kila ka aikata wani abu ne kana son ka san shan wajibi gabbari ko haramun ka aikata ko ko a bai wuce mustahabi ba ko karaya na to wannan kana iya tambaya don ka san hukuncin da ya hau kanka amma asali biya annabi akai sai annabi ce ai ka yi akai biya sai akai ba sai ka tsaya tambaye tambaye ba to sarar da umarnin manzon Allah shina cikin abin da ka gaskanta shaidunka na Muhammadu manzon Allah ne as-salis na uku da ke tabbatar da shaidunka an ta ba mana ha rasulullah mutum ya kaurace ma duk abin da manzon Allah ya hani hu da gare biduni taraddudin ba wani tsaiko ba wani shakka la yaqul kai ya ce ha za laysa fil qur'ani to kun ce annabi ya ce ka ai kaza to amma ya cikin qur'ani ba mu ga inda Allah ya ce ka ai ba a fa ya halak sai shi halaka duk wanda ka gitta ma hadisan manzon Allah da cewa ai babu kaza cikin qur'ani to ya kama hanya halaka sai ya zama jirgin qur'ani yuda mutanen ɗan gungu duk abin da bai cikin ƙur'ani ba sai da shi ba hadisai duk ƙarya na balle littafan da malamai suka rubuta na musulunci irin risala duk da risala da jarida duk ɗaya a wurinsu da sahihul bukhari da bible duk ɗaya a wurinsu ba sai da rasulu buhari ba balle muslim da sauransu balle littafan fiqh kakaf ko nawa daga Qur'ani sai Qur'ani kaga wannan hanya ce ta bacewa tsinsa hanya ce ta bacewa tsinsa idan aka koma a cikin karni uku da annabi ya shaidi cewa mafifita ne karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'ut tabi'ina ba a samun wasu daga cikinsu da suka yi tsikewa su babu ransu da hadisai babu ransu komai sai Qur'ani to za kai in ba ga abu cikin ba ba za ka yadda ba to wannan hanya ce ta halaka kakka ci a kai ai a ce a nan cikin ƙur'ani ba <clears throat> sai zan ka halaka la'anna la naqulu don sai mu ce maka in ka ce babu cikin ƙur'ani. ma ta fi sunna duk abin da zuwa cikin sunna faqad amara al-Qur'anu bi ittibahi Qur'ani ya rige yayi umarni da biyatai duk abin da zuwa sunnan manzon Allah Qur'ani ya ce a bi shi walaqad hazzara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya yi kashedi min hada daga irin wannan wa amsalihi da makamanta ne allazi yaqulu wanda ke cewa haza laysa fil qur'an ai wannan magana babu ta a cikin Al-Qur'ani. qala sai annabi ya ce Allah ya sanar da annabi za a yi zamanin da za a samu irin wayannan mutane masu cewa su duk abin da ba cikin Qur'ani ba su da shi ba Qur'ani kawai sai annabi yake a cikin hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ulfiyanna ahadakum kakkan samu ɗayan ku ala arikaci shi na zamne bisa ga wata kasaitattar kujera dai ko ka raga dai ai kyalisa shi na zamne mu taba hatiran shi na mai takama mu ta'aziman shi na mai ganin girman kai ne ya ci al'amru min indi umarni ya zo mai daga gare ni a ce annabi ya ce ku yi kaza fa ya kulu sai ce ma adri ni dai ban sani ba ma kana fi kitabillahi ittaba anahu mu duk abin da muka ga cikin Qur'ani shi muka bi babu romu da hadisi kenan qur'aniyun ai wa ma ya yakun duk abin bai cikin ƙur'ani la nattabi'uhu ba mu biyati ma annana naqulu tare da mu muna cewa kullu ma jaa an rasulillah duk abinda da yazo daga manzon Allah sakacca a fil ƙur'ani, ai kamar ya zo daga ƙur'ani ne dan لأن Allah, mataukakin sarki ya الله متوكك سلكياتي ku bi annabi wattabi'uhu ku bi shi kuma kalmar ku bi shi mutlaqan mutlaqan sai wuri biyu wuri na daya inda shi Allah ya ce ku bi annabi nan kamar yin mata ɗaya da hudu kan zabi annabi kai mata ɗaya da hudu in ma kai mata hudu a ɗaya da hudu ai ba annabi kabbi ba shi dan kabbi sai wa inda shi annabi ya ce ku bi Ka ku yi kuri da shi ga wannan wannan abin shi kawai ya shafa kaman arme ba su daki amra mu'mina in wahabat nafsa lin nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga na Allah cika kubi shi nan mafhumun to irin nan kawai abba za a bi annabi amma wattabi'uhu kubi shi kawai idan ka bi qur'ani kakkaɓe kalimomi masu nuna biya kalimar ba da Ita-Bihu da wattaba'u da Fata-Baa da sauransu duk inda ka kalmar ga, babu inda za ta zama ta kwarai sai in ta zama an raba ta ga Allah ko ga annabi ko Qur'ani sauran duk kalimar ittaba'a za ka ga halaka ta واتبع هواه fatarda واتبع هواه fatarda ka gani ya سيحلك son ne sai ya halaka ko wala tattabi'ul hawa kaga za ka samu in ba wuraren gaba ko ina kaga ta cikin ƙur'ani za ka ga halaka a bayanta ko واتبعوا أهواءهم ويتبع كل شيطان مريض لعنه الله إن هكا اتبع اتبعوا تزاهد حلك لا إن باقى منظر الله بدا الله القرآن كل اتباع ليس للرسول فهو هلاك جاء في القرآن جاء في التنزيل كل اتباع ليس للرسول فهو هلاك ja'a fit tanzili duk kalimar biya in baka ga an raba ta ga manzon Allah ba ko Allah ko Qur'ani to zaka cimma halaka ta da Qur'ani ko da farko dai haka shi duk inda kaga itta ba to to zaka ga abinda zai biyo baya ba alheri na ba sai wa irin na manzon Allah wattabi'uhu la'allakum tuflihun la tahlifun tuflihun ku bi shi don ku tsira ta saboda haka annabi biya ta ake babu waiwaya babu waiwaya ga biya annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa amun fi kulli ma qal wannan kalma da Allah ce ku bi shi ana nufin ku bi shi duk abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa ku bi shi to sai ya zama ya faɗi wani abu baka bi shi ba kaga wannan bai gaskanta lalle kai ka shaida ko shaidunka ya kammala bana cewa shi manzon Allah ne Arrabe. na hudu Allah ya kaddima a hadin kashe gabatar da magana wani mil bashir daga cikin mutane Allah ya kaddima a hadin kashe gabatar da magana wani mil bashir daga cikin mutane ala kaulin nabi akan magana annabi sallallahu alaihi wasallama in ga magana annabi ga magana wani kowane na to dole magana annabi ta shiga gaba wada annabi ya yi kowa haka magana ce ta ta kowa baiwa ka yi imanin da annabi ya yi kowa amma kuma magana shehin ka ta ta annabi to an kai annabi ya yi kowa amma magana shehin ka ta ta annabi baiwa wada annabi ya yi kowa zati ne haka magana ce ta ta kowa Allah yuqaddim qawla ahadin min al-bashar nabi sallallahu alaihi kai ya gabatar da magana wani daga cikin mutane akan magana annabi wa ala hadha bisa ga haka na yajuzu bi halatta an nuqaddima haka ne ko ta an tuqaddima ka gabatar da kaula fulani maganar wani al-imamu min wani imami daga cikin imamman musulmi wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi kamar imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal imamu shafi'i aka gabatar da wani kauli na akan kaulin manzon Allah mun karanta wannan a cikin muqaddimat sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala kaulin rasul akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'annaka anta wal imamu don kai da imamin yalzamu kuma ya lazimce ku babu rasuli, biyar manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ba a gabatar da maganar maliki akan maganar manzo Allah don da kai da maliki duk wajibi na ku bi manzon Allah abin da yasa ba a gabatar da maganar shafi'i akan maganar manzo Allah don da kai da shafi'i duk wajibi na ku bi maganar manzo Allah haka ba ka gabatar da magana Abu Hanifa akan maganar manzo Allah don shi kai ne Abu Hanifa wajibi na farilla na akan kai ne ya bi manzon Allah aka duk sauran imammai aka da sauran malamai komai iliminsu su imaninsu matsayin takawarsu komai matsayinsu su komai falalar su duk abin da gare ka kana kasa ga annabi ba mai irin na annabi to haka magana ce za ta zama ita a sama gaba ɗaya. wannan yana cikin abin da ka gaskanta cewa lalle ka da Muhammadu manzo Allah na amma ka da Muhammadu manzo Allah na Muhammadu ya ce ga yadda za a yi kai kuma sai kai wa da wani shehin kace ai ko Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake ba su a karanta na zikiri bai taba wuce dari ba malamai na sunna duniya sun kalubalanci malamai su kawo inda annabi ce a karanta kaza dari da dai dari da dai babu duk inda kace annabi ya shi a karanta abu ko dai daya ko uku ko bakwai ko koli dai ɗari babu inda annabi ce karanta abu kaza ɗari da ɗai da kaji mutum ya ce ɗari da to bid'a ta ba daga annabi na ba to annabi ya ce annabi shi a sunna sai ba a wuce ɗari shehin ka ya baka ya latifu dubu goma sha bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai to ta gani wanga na na hudu din nan shi kamata mu tashi wanda mun dan shigo shi amma dai za mu dan ja da baya sai mu ko ah, mu tashi a sati mai zuwa a ranar Allah ya kaddim sai mu yi da bayani a cikin insha Allah akwai tambaya guda biyu ta farko yace me a hukuncin wanda ya zina da matar da ya biya sadakin ta amma ba a kwalla harme ba sai ga shi ya hada hukunci wanda ya zina kaga ya da zina yi bai ce wanda ya sadu da mata ta ba shi kai ne ya san su ne yake nan sai kawo amsa maka kanka cikin tambayar ka wanda ya yi zina a shi zina ta yi ya san zina ta yi kenan zina ta yi na ba kusa harbi ba abin da ya wace bakare su tuba sannan kuma a inda ga shaidu ga shari'a sai ya musu haddi to su dai ta tuba kam sun tafka mugun na biyu ya ce menene hukuncin wanda ya taba matar da ya kafi aure amma bai aure ta ba ma'ana an dai magana ta kile na sai aure ta ko an kai ɗan goro da ɗan minti da sauransu shina zuwa hira sai ya taba ta ke tabawa yi ya hukunci ne lallai shi ma ya tabka lahi babba ya yi lahi ya yi zunubi haramun ya yi ya tuba ma Allah eh, kuma ya yi ƙoƙarin nisan ta kai ne daga gare ta da cuɗanya da ita da kaɗaita da ita duk su ji tsoron Allah a Ubangijinsu, in wani bai gasu ba Allah ya gasu, kuma shi ya cancin da su shi sauna Kuma a nan gaskiya akwai katsawa da takaitawa da uwaye, da ƙoƙarin kwaikwayo da waɗanda ba musulmi ba akan al'adodinsu. Wayannan hire-hiren da ake yi, kawai mutum ya kawo an gani ana so ɗaya da zama baya kama irin ɗaya mutane har ya ɗauke da mota ta wani wuri, ka komi na iya waruwa. dan in namiji da mace suka zama su biyu to na uku dan su shedan zai kokarin hada su saboda gaskiya dole uwaye sai sun shi sun yi gyara ga wannan ɗabi'a wadda ba mu gada ga kakannin mu ba da uwayen mu daga baya muka kwaikwaya muka ara ga wasu da ba mu ba Allah ya gyara dukkanin al'umman mu shi muna muwafaka ga aikata abin da shine alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته